ta haɗa sarkakiyar da ta rasa yadda za ta yi ta warware shi asali ma rayuwa ta yi mata kunci ta yi mata zafi a wurin aiki ta rasa abin da yake mata daɗi kowa ya juya mata baya a gida iyayenta ba sa kulla juna duk a dalilinta sannan yanzu ga wannan ita mai jidda yaya za ta yi da rayuwarta ne shekaru biyar da suka wuce idan aka ce za ta tsinci kanta a halin da take ciki za ta musa ko ma ta karyata sai gashi hukunci ɗaya da ta yanke a rayuwarta zaɓi guda da ta yi ya dawo yana damunta ko kaɗan ba ta da na sani da zaɓin da ta yi a wancan lokacin ko da za a maimaita tarihi hakan ne zai kasance zaɓinta yau ma domin kaf rayuwarta idan ta duba babu lokutan da tafi farin ciki irin shekarun nan da suka shuɗe haka kuma kawo wannan su ne ya sa ta rasa dukkanin farin cikinta gaba ɗaya duniyarta ta mata zafi duniyar ta mata zafi ta mata duhu ba ta da madogara wani zazzafar hawaye ne kubuce mata nan a tsakar falon ta zubar da gwiwowinta a kasa umma da ke shanya a tsakar gida tana hangota ta kofar falon jikinta duk ya mace tunani guda ne a ranta ya Allah koyaushe mai jidda za ta samu farin cikinta ya dawo gare ta oho Allah sarki wannan kenan farkon labarinmu mai suna ke nake so littafi na ɗaya littafin da ya samu rubutu daga ummu yasmin wadda ni na kuɗin salma mai san farin cikin ku nishaɗin ku kullum da koyaushe zan karanto muku shi nake cewa kuma shige cikin littafin ke nake so labarin mai jidda littafi na farko farkon labarin namu kenan Sha shida ga watan September 2006 yana kallon wayar tana kara amma ya gagara dagawa tunanin abin da zai faɗawa dan uwansa yake yi dan ya san yanda suka yi da shi karo na karshe amma ganin adadin miss call din sa ya daga gudun kar ya zarge shi assalamu alaikum abdul ali ya faɗa a sanyaye wa alaikum salam wa rahmatullah dole ka amsa kasa kasa yanzu abin da kake yi ya dace kenan dan Allah ka yi hakuri bana kusa ne good yanzu kuma abin ya kai ga ka kira sunan Allah a jimla ɗaya da karya ko Abdul Ali ya rantsa idanunsa yana tunanin abin faɗi duk da ya kwana da sanin cewa babu abin faɗi domin karyarsa ta kare kuma ma wa zai yi wa karyar na farko dai duk duniya bayi da kaman Dr. Rayyan hatta hajiyarsu da ya fi kusanci da ita ba ta sanin abubuwa game da rayuwarsa kamar yadda Rayyan yake sani shine abokinsa kuma 'dan uwansa mafi kusanci wanda ya fi so a duk duniya duk da kasancewar shi ya biyo shi a haife ba su ko faɗa iri ba sa ko faɗa irin ta yaya da kanan nan saboda irin girman da Abdul Alim yake sa a dalilin matsayin da Rayyan yake da shi a rayuwarsa kauna ce tsagwaranta ta ɗan uwantaka a tsakaninsu wanda ya samu asali daga dattako irin na Rayyan da kuma halin girma da ya mallaka. Kai shiru kana jina. Ok, ya hakuri. Na mance. I have been avoiding you. Dalili karkamin min haka, doctor. Ka san dalili, amma insha Allahu ending this month ina nan tafi. Amma sai kai ma kamun alkawarin idan na zo ba zan koma ba sai ka samu mata kayi settling. sai ka zo ka sama min ai ko baka faɗa ba ina nan zuwa na yi maganar ma da su baba da hajiya muna sa idanu don na ga alama kai kam idan muka yi kuskure ka yi aure ta can to sai mun biya kuɗi mu ganka mutum daga zuwa karatu sai ka kama ka share wuri kai zamanka ni ma kaina bana jin daɗin zaman zan taho insha Allahu nan dai 'yan uwan junan suka sallame juna Abdul Ali na kashe waya ya sauke ajiyar zuciya dole ya tsaye da shawara guda batun aikinsa shin yana shirye da ya koma gida yanzu ko kuwa Allah sarki wannan kenan can ko da bangaren Hawwa Kabir mai jidda kamar yadda mutane suka fi saninta, haifaffiyar garin Hadeja ce ita ce ya ta hudu a gurin iyayenta Malam Kabir da Umma Laraba sana'a ta kawo mahaifinta dutse wannan ya sa duk suka tashi a nan cikin unguwar limawa ta hamza ma a nan yake da matarsa fauziya yarsu maryam kuma kano take aure sai mai bi mata abbakar sai mai jidda da kuma kananta abdulmajid malam kabir ɗan kasuwa ne kuma daidai gwargwado yana da rufin asirinsa mutum ne mai gudun zuciya hakanan ya kafi kan ganin yaransa sun samu ingantacciyar tarbiyya daidai gwargwado matansa biyu ne amma Allah ya yi wa amaryarsa rasuwa wurin haifuwa ita da abin da ke cikinta tun kuma lokacin bai sake karin aure ba yana zaune da shi da umma laraba sai yaransa ba abin da yake daga masa hankali irin yadda mutane suka canza da shuɗewar kowace zamani hakan ya yasa yake sa ido sosai kan yaransa yake kuma yawaita yi musu nasiha kan lamarin rayuwa wannan dalili ne ya sa hankalinsa ya tashi da mai jidda ta zo masa da bukatar tafiya Kano domin karo karatu damuwarsa ɗaya ba aure ne da ita ba ba kuma mai tsawata mata don haka ya ce Hawwa'u ba na ki karatunki ba ne amma a gani na mai zai hana ki shiga ɗaya daga cikin makarantun garin nan amma har sai kin tafi can Kano mai jidda ta tsorata ita ita daman ba fitowar sakamakon jarabawar ta bane abin tsoron yardar baba kan tafiyar ta makarantar shi ta fiji ta rage murya ta ce baba don Allah ka ya kure ko gidan yaya Maryam sai na zauna tunda suna kusa da makarantar baba ya kalle ta yace Maryam din zaman kanta take yi zaki tattara ki jibge musu a gida idan kika takura su fa ko kika ɗora musu wata ɗawainiya da haka dai ta yi shiru da wannan maganar har sai da yayi Maryam suka zo bikin sallah suna hira a ɗakin ummi ne Maryam ta ce o ni umma haka zaki ta sa mai jidda a gaba kina kallanta sai haɓaka take yi a ɗakin ki mai jidda ta tsime tana kunkuni yaya abubakar ya ce karya aka yi haka zaki ta zama mate ɗinki wasu sun yi aure wasu kuwa har sun fara karatu amma ke ko nema ba kya yi mai jidda ta da fuska ta ce ina so ni ma. to amma baba ya ce wai ba zan tafi Kano ni kadai ba tunda ban yi aure ba na faɗa masa ga yaya Maryam wai shine ya ce ai ba zaman kanki kike yi ba to shine ba za ki waya ki faɗa min ba ai sai na yi wa babansu Aisha magana ki zo ki yi zamanki dan zuwa makaranta kuma abin abin da wata ran zai kare nan take daɗi ya cika zuciyar mai jidda fal hakan kuwa aka yi sai da mijin yayi Maryam ya sa baki a maganar sannan baba ya amince tare da jaddada musu cewa to amanar Hawwa'u ya basu su kula masa da ita tuni ta ba bada takardunta domin a sake sata a cikin jerin masu neman gurbi a jami'a ta Bayero sai dai kuma sanda ta sake zana jan o ne wannan zumudi haka sai ka ce kanki aka fara zuwa jami'a Allah dai ya sa a yi abin kirki a can hmm Umma ai ba sai kin faɗa ba ke dai ci gaba da mika ki, daga nan cikin ikon Allah zaki ga mun gama da nasara Umma ta yi murmushi tana kwashe shanyar da ke kan igiyar a tsakar gida yayin da mai jidda ke ta faman haɗa jakarta cikin karshen sati ta wuce Kano bayan ta samu sunanta ya fito a cikin waɗanda za su samu gurbi a shekarar bana tana isa kai tsaye gidan yayin Maryam ta wuce a ɗorayi sun yi farin cikin ganin juna ɗaki guda aka ware mata inda za ta zauna ta yi karatunta a tsanake da daddare ne ta fitar da tsarabar umma ta bata o umma dai ba gajiya kwanan nan fa da yaya hamza zai zo sai da ta bashi sako wai a kawo mana in dai umma ce sai a hankali zan taho sai kin ga soye-soyen cincin da su dakan yaji na ce mata umma fa a gidan yayin Maryam zan zauna sai ta ce ai na kawo mu ai na kawo mu yi amfani da shi anan suka yi dariya cikin nishaɗi nan Aisha ta shigo ɗakin ta ce anti mai jidda zan zo ki min kitso kin fi mama na iyawa ki bar ta ta huta mana baki ga yanzu ta zo ba ne kuma kika ce ta fi ni iyawa ko shikenan wata ran zaki ce na yi miki ai zaki gani a'a mama ke ma ki yi hakuri kin fi iyawa na anti mai jidda kawai bai da zafi ne yarinyar ta ba su dariya sosai cikin wannan satin ta fara zuwa makaranta bayan kwakwar da ta sha wurin yan rijista idan ta dawo gida sai bugewa da baccin gajiya a hankali har ta saba da sintirin makarantar har ta fara sabawa da abokan karatunta kasancewar ta mai faran-faran da jama'a sannan ba ta ɓoye abin da ke cikinta hakan ya sa jama'a da dama sun santa sai dai duk faran-faran ɗinta bata cika sakewa mutane har ta yi kawance mai zurfi da su ba don haka ta sa kai a karatu sosai tana fahimtar abin da ake musu a aji sannan tana kara fahimtar abokan karatunta tuni ta zaɓi abokanta ta kuma san na watsarwa duk sanda ta gama lectures ba abin da yake zaunar da ita da wuri take komawa gida ta taya yaya Maryam ayyukan gida da daddare kuma ta zauna a ɗaki ta yi bitar karatunta a haka har ta kammala zangonta semester na farko cikin nasara suna yin hutu ta tattara ta koma gida wajen ummanta a can ta cinye hutunta ga baki ɗaya sai da aka koma makaranta ta kuma dawowa Kano har yaya Maryam tana mata tsiya da har kina Allah Allah ki wuce gashi dai kin dawo mun zama daya yaya Maryam ba za ki gane ba ne ba abin da yake kai yaya Maryam ba za ki gane ba ba abin da ya kai gida daɗi. eh duk magana kike yi ki yi aure dai ki gani dan baki da aure ne yasa kike wannan maganar musamman ma idan kika auri wanda ba ɗan garin ku ba wai me yayi zafi ni kam ai sai wanda zai ajiye ni kusa da umma ta zan aura yayin Maryam ta ce tukunna mu fara ganin saurayin mamana sannan a soma maganar aure mutane biyu suna biyowa ta wurina amma kin ki bada kofa har kunya nake ji idan sun Mintuni, yaya maryam duk rabu da su ni yanzu karatuna na sa a gaba idan lokacin da ya dace ya zo ai zan kawo muku sai dai ba yanzu bane wannan lokacin yaya maryam takan yi dariya ta rabu da ita duk sanda suka yi wannan maganar ita ta rasa menene alkiblar mai jidda mace kam ai duk inda ta kai aure shine darajarta amma san mai jidda ba ta so ana mata wannan maganar wata ran umma takan damu da tunanin wai ko aljani ne ya aure ta ne tunda ba wanda ya taɓa ganinta da saurayi kamar kullum yana fitowa daga gida zai wuce wurin aiki yau ma ya ganta a tsaye tana jiran abin hawa sai dai sabanin da da yake wucewa idan ya ganta yau fakawa yi a gefen titi ya tsaya yake mata kallon kallo kallon tsaf ya mata tana da fuska mai tsawo da cikakken girar da ya kwanta sosai a saman matsakaitan idanunta abu guda da yakan karawa fuskar ta armashi shine marmashinta a koda yaushe bai taba ganinta a tsome ba tana da matsakaicin tsawo sannan bata fiye haske ba amma akwai wani abu tare da ita da yakan sa idan ya kalle ta baya jin ya dauke idanunsa yawanci da hijabi ya fi ta, wasu lokutan kuma da baya tana cikin karewa wannan kyakkya yana cikin karewa wannan kyakkyawar halittar kallo ne sai ga a daidaita sahu ya zo ya tsaya a gabanta wucewar da zai yi kuwa ya gabata nan hakan ya sa ya tada motarsa cikin ajiyar zuciya ya wuce wurin aiki mai jidda don Allah ki daina yau bawan Allah nan haka kullum sai ya neme ki bashi lokaci amma ke san ba kya gaban amma ke baya ki mai jidda ta yi murmushi ta ce ki rabu da shi mubaraka amin mubaruka zai yi ya gaji na faɗa masa idan da gaske yake yi to ya jira zuwa lokacin da na ɗibar wa kaina amma idan sauri yake yi kuwa 'yan mata nawa ne a garin nan idan har zan fara kula mutum to sai na kai aji uku insha Allahu kafin nan na san na yi nisa a karatu amma yanzu ban kusan tudun dafawa na ba ina zan haɗa taura biyu a baki mabaruka ta rufe handout ɗin da take dubawa ta ce ni dai ban san wani irin ra'ayi ke ban san wani irin ra'ayi kike da shi ba ina roƙon Allah ya haɗa ki da wani sarkin naci wanda zai saci zuciyarki tuni zaki mance wannan kalaman naki hmm ban ga wannan ba kin san yadda aka yi na samu baba ya bari na taho karatun nan kuwa ai ba zan yarda wani abu ya katse min shi ba insha Allah wasa kike yi baki san meye so ba duk sai kin mance da wannan bayanan. mai jita ta yi murmushi ta kaɗa ganta ke dai mu bar maganar kawai tashi mu shiga aji ina ga next lecture yanzu zai shigo ta faɗa tare da duba agogon hannunta mai jidda ta daɗe bata je mai jidda ta daɗe bata je lectures ɗin da ya yi mata daɗi ba ta fahimta irin na wannan ranar saboda malamin nan yana da ilimi ya kuma san yadda zai bi da ɗalibansa su so su ji me yake son faɗa musu sannan su fahimci abin da ya faɗa ɗin daɗin karawa sai ya tabbatar da hankalin kowa na ajin domin kuwa yana yi yana tambayar kowa game da darasin kowa ma sai ya ce yayi bayanin abin da ya koyar sannan ya ci gaba da koyarwar suna fitowa kawarta mabaruka ta ce kai gaskiya lectures din nan na yau na daban ne shine lectures din da aka ce zai fara mana wanda duk jami'ar da ya je ya koyar na awa guda mako don kuɗi ake sa, sannan kuma ya fi zama a ƙasar waje yanzu ne zai karɓi koyarwa mai tsawo a jami'ar nan gaskiya ya haɗu kwata-kwata an ce bai wuce shekaru talatin ba zuwa da hudu ba amma ki ga irin matsayin da ya kai yanzu haka ma fa dokto ne mai jidda ta jima baruka sai kwararo bayani da ke yi ke kuma a ina kika samu tarihin rayuwarsa cap ai dan ba kya hira da su Auwalu ne su suke faɗa ranar naji sai dai sai yau na gan shi nima mai jidda ta yi murmushi tabbas ta yarda da maganar kawarta mutumin ya san me yake yi duk lokacin da ya shigo ajin yana lura da ita bata taba bashi amsa ba ko kuwa ta yi tambaya a ajin sai dai duk abin da ya faɗa idan ta gama saurare sai ta rubuta ga baki ɗaya 'yan matan ajin kowa da bibi take yi ya san da ita amma ban da wannan hakan ya sa ranar ya ba su assignment ya kuma raba su gida-gida kowane group za su yi presenting nasu don haka da group su mai jidda suka zo yi ya duba ya ga su biyu ne mata a group din, don haka ya nuna ta ya ce ita za ta yi presenting nasu aikin abin ya ba wa mai jidda mamaki ganin ita ba ta wani yin shishigi a ajin yaya aka yi ma ya san sunanta da yake ta saba da duka 'yan ajin ba ta ji wani ɗarɗar ba ta hau bayanin nasa aikin cikin murya mai taushi da gamsarwa a cikin turancin turancinta wadatacciya tabbas ta burge kowa yanda ta bada gamsasshun bayanai amma ba wanda ta fi burgewa irin malamin nasu don haka sun samu maki cikakke Dr. Rayyan Sani ya samu kansa a yanayin da bai taɓa samun kansa ba na damuwa da al'amarin ɗalibarsa guda muddin ya koyar ya ga bata yi tambaya ba sai ya ji ko dai bata fahimci darasin ba ne amma a hankali ya nemi share fagen Hauwa Kabir daga zuciyarsa da tunaninsa saboda a ka'idarsa babu haɗa sha'anin koyarwa da wani al'amari na zuci bayan sun fito daga wani gwaji ne mai jidda ta wuce wurin cin abinci da kawarta mabaroka suna tafi suna hira kan gwajin da suka gama yi yanzu suna shiga suka faɗi abin da suke so wurin bai cika da jama'a sosai ba sai dai teburin gefen su akwai mutum ɗaya da yake zaune ya ba su baya ba su ma kula da shi ba sun fara cin abincin ne mabaruka ta ce don allah ki bawa wa hafiz lokacinki ni fa kun sani a tsakiya wannan ya gwara ne ta can wancan ya matsa min ta nan yanzu kam dai koma menene aikin san ba za ki wasa da ki ba shi fa da gaske yake yi mai ji ta yi murmushi ta ce ni fa kina bani dariya ban san sau nawa zan faɗa miki ba ba fa hafiz ba koma waye ne bani da lokacinsa yanzu saboda ina da kayataccen lokaci so idan zai iya jira ya jira ni kam Allah ya sa baba ya ce ki fidda miji ni kam Allah ya sa baba ya ce ki fidda miji muna komawa gida naga ta wannan ka'idar taki gaskiyar umma ce da ta ce ko sai an hada da rukiya ne kiga yadda Hafiz ya hadu, ga kuɗi ga kyau ƴan mata rushin suke a kansa amma ya dage sai ke ke kuma baya baya ma gaban ki sam Hmm, mabaruka nan ya kurɓi abin shansa ba tare da ya tanka ba mabaruka ta ce aiki ma don kin san ke yace yake so idan ba haka ba ba wani bata lokaci ke akwai ma wanda yake burge ki kuwa akwai ma wanda yake burge ki kuwa a duniya kin ga dokta kowa na da bibinsa wasu har da ba wasu har ba sa rasa lectures ɗinsa don kawai su gansa ke ko ko a jikinki ban taɓa ji ko hirarsa ma kina yi ba akan me yasa zan yi hirarsa na da shi koyarwa ya koyar da ni na ɗau darasi shikenan kun tsaya kuna ɓata kanku lokaci ni ban ga me abin rawar jiki ba ma anan yes yana da kyau yana da ilimi An so what murmushi yayi da ya ji wannan gaba ta hirar tasu mai jidda ta ci gaba da cewa Halama yana da matar da yake matukar so take son sa. Kun tsaya kuna kalle mata miji. Kuna ta wani kuskusu a kansa idan zai dauka a cikin duk masu son sa. Wa zai dauka, wa zai bari? So bata lokacin ku kuke yi. Mabaruka ta yi saurin tabe taba mai jidda amma sai da ta ci gaba sannan kina ganin yadda yake wani shan kanshi yana magana da kyar kamar a turai aka haife sa ni ban ga abin burgewan ganinsa ta yi a gabanta kawai ya zura hannayensa cikin aljifin wandonsa kafafunsa sake da takalmi masu laushi allah sarki wannan kenan farkon littafinmu ko in ce soman taɓi daga cikin littafinmu nake nake so littafi na ɗaya sai kuma haɗe a cikin littafi na biyu don cin yadda za ta kaya na kuɗin salma kuma huta lafiya